قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون sai annabi Lut ya ce da su waɗannan mutanen baƙina ne kar ku kunyata ni ta wannan abin da kuke so ku yi